wallahi a zan gwada mm. eh. nan wannan dubu hudu ya wannan dubu uku wannan dubu biyu na dubu ɗayan ma sai dai ka ɗauka ka gani ka ajiye hajiyan daɗi wannan irin goro ne dubu uku naira dubu sai ka ce wanda aka yi safararsa daga ƙasar waje ai ko ka biya kuɗin ma kawai iya ganin ne aikin goron ma ya ci a bada ko dubu nawa eh haka ne baka ga eh. cinikinsa muke a cikin gida ba ai gyora ya girma an daina dora shi a baka ai talla ko lafa ne zan ba da kuɗi <laughs> eh. infinity eh. hajiyan daɗi ko da kuɗinka sai da rabanka ah, haka ne kwarai kwarai in ina infinity infinity ya I ai shi kenan infinity dar uba a ila a eh, eh, alquran eh, na gaida ki ai na gaida ki alquran na gaida alhaji na gaida ki alhaji ya ka full access ah, ai wannan wannan kafin ce double sigina ce functional mirror ce komai take Allah ba kware ina tifa ya ba ta jin hawa tifa dan hali a ganta a yashi wannan da na san da wannan da tuni na daɗe da sanin gidan nan wannan a a shi kenan ke wannan ki rinka kallon ki Hmm. ina hadiri nake yi da hadijiya da madaijaba the beginning of discussion the beginning of discussion the beginning of discussion the beginning of discussion ah na ga beginning hmm. alquran na ga beginning <laughs> na ga beginning na ga beginning yar uba duk da ibu ga beginning ne alquran na ga beginning ga end of discussion karshen mm, zance ai bature duk da ya gama kira da ya zo kan ya ce to end of discussion la ilaha illallah muhammadan rasulullah let me stop allowance ke ya kasuwa ya kasuwa kasuwa ban san ana babu alhaji ya aka ji da nisa hajiyan daɗi ga inda aka tara daɗi maza mutanenmu hmm? maza mutanen mata dai mutanen mu dai maza mutanen mu ki banni na ga mata iya mata matan da suka kai maza ah, mutanen Allah ka lokacin da zan karye Alhaji ya lissafin kasuwa to ina zan yi lissafi ga gurin da zan lissafa maza mutanen mu bare maza mutanen mu haka haka ne maza mutanen mu haka ne